Romawa Sura ta goma sha hudu A game da wanda bangaskiya ta sararrauna ce kuwa, ku karɓe shi hannu biyu, amma ba a game da sukan ra'ayinsa ba. Ga wani bangaskiyarsa ta yarda masa cin kome, wanda bangaskiyar sararrauna ce kuwa, sai kayan gona kawai yake ci, to kada fa mai cin komi ɗin nan ya raina wanda yake ci. kada kuma wanda yake cin nan ya ga laifin mai ci, domin Allah ya riga ya karɓe shi hannu biyu. Kai wane ne har za ka ga laifin baran wani, ko dai ya tsaya, ko ya faɗi, ‘yan ruwan mai gidansa ne, za a matsaye da shi, domin Ubangiji yana da ikon tsaye da shi. Wani yana ɗaukaka wata rana fiye da sauran ranaku, wani kuma duk ɗaya ne a wurinsa. kowa dai ya zauna a cikin haƙaƙewa a kan ra'ayinsa mai kiyaye wata rana musamman yana kiyaye ta ne saboda ubangiji mai cin nan kuma yana ci ne saboda ubangiji da yake yana gode wa allah mara cin nan kuma yana ƙin ci ne saboda ubangiji shi ma kuwa yana gode wa allah duk a cikinmu ba wanda ya isar wa kansa a sha'anin rayuwarsa ko mutuwarsa. ko muna a raye zaman Ubangiji muke yi, ko mun mutu ma zaman Ubangiji muke yi, ashe ko muna a raye ko kuma a mace na Ubangiji ne mu, saboda haka ne musamman almasihu ya mutu, ya sake rayuwa, wato domin ya zama shi ne Ubangijin matattu da na rayayyu duka. To, kai me yasa kake ganin laifin ɗan uwanka, kai kuma me yasa kake raina ɗan uwanka? ai dukanmu za mu tsaya a gaban kursiyin shari'ar Allah, domin a rubuce yake, na rantse da zatina in ji Ubangiji, kowace gwiwa sai ta rusuna mini, kowane harshe kuwa sai ya yabi Allah. Don haka kowannenmu zai faɗi abin da shi da kansa ya yi a gaban Allah, saboda haka kada mu ƙara ganin laifin juna, gara mu ƙudura don kada kowannenmu ya zama sanadin tuntuɓe ko faɗuwa ga ɗan uwansa. Na sani, na kuma tabbata a tsakanina da Ubangiji Yesu, ba abin da yake mara tsarki ga asalinsa, sai dai ga wanda ya ɗauke shi mara tsarki ne yake mara tsarki. In kuwa cimarka tana cutar ɗan uwanka, ashe ba zaman ƙauna kake yi ba, kada fa cimarka ta hallaka wannan da almasihu ya mutu dominsa. saboda haka kada abin da ka ɗauka kyakkyawa ya zama abin zargi ga waɗansu ai mulkin Allah ba ga al'amarin ci da sha yake ba sai dai ga adalci da salama da farin ciki ta wurin ruhu mai tsarki wanda duk yake bautawa almasihu ta haka abin karɓa ne ga Allah yardaje ne kuma ga mutane don haka sai muhimmantu ga yin abubuwan da suke kawo salama suke kuma kawo inganta juna. Kada ka rushe aikin Allah saboda abinci kawai, hakika dukan abu mai tsarki ne, amma mugun abu ne mutum ya zama sanadin tuntube ga wani, ta wurin abin da yake ci. Ya kyautu, kada ma ka ci nama, ko ka sha ruwan inabi, ko kuwa ka yi kowane irin abu wanda zai sa ɗan uwanka yin tuntube. Kana da ban gaskiya? To ka rike ta tsakaninka da Allah. albarka ta tabbata ga wanda zuciyarsa bata ba shi laifi ba a game da abin da hankalinsa ya ga daidai ne wanda yake shakka amma kuwa ya ci ya sani ya yi laifi kenan domin ba da bangaskiya ya ci ba duk abin da ba na bangaskiya ba ne zunubi ne